وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a a yau yau masulasa ranar talata goma sha takwas ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya zamo daidai da goma sha tara ga watan afirilu biladiyar annabi isa ne maryam alaihimussalam idan lissafin ya tabbata tana da shekara dubu biyu da ashirin da biyu kafin mu ci gaba akwai wani sabon asibiti a ta wajen airport a nan bauchi waɗanda suka turo takarda sunan sabon asibitin new life hospital bauchi new life hospital bauchi wanda suka ce a ba da sanarwar cewa za su bule kofa musamman a goma nan na ƙarshe, cewa ganin likita yana matsayin kyauta rangwame na kashi ashirin bisa ɗari na magani gwaje-gwaje tiyata haihuwa admission da sauransu rangwame na kashi hamsin bisa ɗari na waɗanda suka shekara sittin a duniya wato ya yi sama da sauransu saboda haka duk wanda yake da wata matsala ko yake da bukata ko yake da damuwa to zai iya halartar wannan sabon asibiti private asibiti ne new life wajen tsohuwar airport a nan cikin garin bauchi amma kuma wannan gara ƙasa a goman ƙarshe ne kuma ba mamaki kaga wannan gara ƙasa zai shafi har wanda suke wajen bauchi kwarai da gaske tun da an kawo takarda mun fada duk wanda ya ji a goma karshe ko daga fatakwal ne kaga in yaga zai ci ako ya zo to zai samu wannan discount ne Allah ya saka musu da alheri sannan ga wata baiwar Allah ta ce Allah ya rasuwa wa mijinta da babanta da mamanta saboda haka tana neman a taimaka musu da addu'a Allah ta'ala ya jaddada musu rahama to ai kusan kowa ma ka taba shi shi ma yana da matattunsa waɗanda suka riga mu gidan gaskiya a cikin wannan wata ko kafin wannan wata dab da wannan wata suna nan da yawa wanda ba za mu iya lissafa su ba cikinsu har da wani babba jigo a kwamitin masallacin nan wanda yana ɗaya daga cikin masu taimaka mana a bayyane da ɓoye wanda muna addu'a Allah ta'ala ya gafarta masa Allah ya gafarta muku gaba daya Allahumma ighfirhum warhamhum wa atihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi murkalahum wa ghsilhum bil ma'i was salji wal barad wa naqihim min al khataya wa dhunubi kama yunqa al al thawb yunqqa الثوب الابيض من الدنس اللهم ان كانوا محسنين فزد في احسانهم وان كانوا مسيئين فتجاوز an sayiatihim Allahumma la tahrimna ajrahum wa la مضلنا بعده الله غفرت mana gaba daya har ila yau muna nan cikin suratul rahman a yau insha Allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya a darasin mu wanda ya gabata mun karanta fadin Allah ta'ala marajal bahraini yaltaqiyani bainahuma barzakhun la yabghiyani wato Allah ta'ala ya sanya waɗansu ruwaye guda biyu a cikin koge kaman guda daya ko matafiya guda daya kai sai ka dauka wato ruwaye ne guda biyu ko kuma koguna ne guda biyu amma kuma ba sa shiga cikin juna ba sa yin ta'addanci wa juna mai yiwa wannan ruwan za gan shi fari wannan kuma za gan shi baki mai yiwa wannan ruwan za ka ji da dumi wannan kuma yana da sanyi mai yiwa wannan ruwan za ga yake a gurɓace wannan kuma za ga yake kiliya to a dalilin wannan darasi da aka sa akwai wani nan kusa da bauchi hanyar liman katagun ina jin kafin aje bununu ya faɗa mini sunan kogin amma na manta ya ce wani lokaci idan ruwan ya zo yakan zo ne da harshe ko kala guda uku haka yake tafiya a jere duk waɗanda suke wajen sun san wannan saboda haka ko dai ka ga fari ko ka ga gurɓatacce ko kuma ka ga baki haka za su rinka zuwa a jere suna tafiya wannan ba zai shiga cikin wannan ba wannan ba zai shiga cikin wannan ba kuma ko da ka hada su ba za su haɗu ba to kaga kenan a kusa kusa da mu ma da wannan alama kamar yadda aka bani labari a yankari amma ban tabbatar ba yasa na ce ni ban taba zuwa ba amma wurare da dama ana iya samun wannan wanda qur'ani ya ce marajal bahrayni yaltaqiyani to kaga ma ana samu aktara min bahrayni tunda idan ruwa har kala uku ne yake tafiya a lokaci guda to kaga an samu baharun wa baharun wa baharun ya zama biharun kenan eh, sun zama koguna kenan domin Allah ta'ala ya gwada tsananin ikonsa da kuma cikon ainihin cikon ikonsa saboda haka bai bainahuma barzakhun la yabghiyani sai Allah ya kara da cewa akwai kuma ruwa yanda ya khrojo min huma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان وبأي آلاء ربكما تكذبان وأبن بيضيع أنبا يخرج منهما yana fita daga waɗannan ruwaye guda biyu mabambanta ko da yake malamai sun ce ɗaya daga cikinsu ne yake bayarwa ɗayan baya bayarwa domin kowanne da irin abin da yake bayarwa kamar yadda muka buga misali a jiya ruwan da ka gan shi kiliya mafiya yawa kya ake ana wanki da shi ko ruwan kogi ne aka je aka tono akwai ruwan da ake wanki da shi da wanka amma ba a sha akwai kuma ruwan da yake in sun tole su ganki sun san ruwan sha ne saboda haka ba za su bata lokaci wajen yin wanka da wanki da wannan ruwan ba Tana kamar yadda muka ce mafiya yawa ruwa yadda ake samun kifaye da waɗansu namu na cikin ruwa to wannan ruwa ba a sha kuma ba a wanki da wannan ruwan ba a wanka da wannan ruwan don an kai wanka da wannan ruwan sai ka nemi wani ruwan ka sake wanke jikinka gaba saboda haka akwai ruwa inda Allah ta'ala ya kasance ya kurojo min kuma lu'lu'u wal marjan ana samun lu'lu'u wannan mai tsadan nan mai nauyin nan wanda kowa yake so idan ka ga mutum da lu'lu'u to lalle akwai abin da ya taka don yana da dukiya idan ba da kudi ba zai iya mallakar lu'lu'u ba wal marjan da kuma marjani kuma ana samun su ne a cikin ruwa arziki ne na Allah subhanahu wata'ala ga bayinsa to an ambaci waɗannan abubuwa guda biyu alhali ba su kaɗai ba ne tun da kaga nan ba ambata mana kifaye ba ba ambata mana dorinar ruwa ba ba ambata mana waɗansu dandala kwaɗi da suke cikin ruwa ba akwai masu cin kaguwa kaguwa ma a cikin ruwa ake samu sannan ana fitar da gishiri a cikin ruwa ana fitar da siga a cikin ruwa duk waɗannan ba ambata mana ba saboda an ambaci waɗannan guda biyu domin su kasance mabuɗi ga waɗancan ya kurojo min homa lu'uwal marjan min majimuhi hima fa iza wuji da zalika li ahdi hima kafa wannan iko ne na Allah kama kala ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa a dunkule amma mai yiwa a ɗaya daga ciki za a samu shine ya ma sharal jinni wal in ya ko taron mutane da aljanu alam ya'tikum rasulun minkum shin manzanni ba su zo muku ba ne daga cikinku to amma a cikin suwa yake samun manzannin Allah a cikin mutane ban da aljanu babu annabin da aka aiko shi cikin aljanu babu manzon Allah da aka aiko shi cikin aljanu amma sai ga aya ta ce ya ma ma'akarar jinni wal yansi domin a gwada cewa a guda ɗaya ake samun an samu a guda ɗaya tamkar an samu a dukansu ne ya min huma lu'lu'u wal marjan saboda haka an samu a ruwa ɗaya ki kenan kamar yadda aka ambata mana a ƙasan zamfara ne ko ina ne wanda ruwa ya zo ya tafi to wannan yakin nan da yake cikin koge ana bin sa ba mamaki ko kusa da mu ma mutum ya dace zai iya samu idan aka zo duwatsu ne ake samu su ne lolo ana samun duwatsu dinare sannan ana samun diamond ana samun marjani waɗanda suna da tsada idan mutum ya samu kaman dunkulen hannuna ina jin ya fi karfin zama a najeriya sai dai dubai kwarai da gaske wannan dunkule kaman hannuna haka ya sai allah tabaraka wata'ala ya sanya arziki a ko'ina inda kana so ka nemi arziki ne ma a wajen allah kuma wallahu yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab allah yana azurta wanda ya ga dama ba tare da lissafi ba sai dai ba mamaki ba ƙauye zai iya samun dunkule ya hadu da wani waye ya dan boko mai wayo wanda yana gani zai ce a ah, zai ce wannan ai ina jin ki ne wanda ake yin boris da shi ana sawa cikin tayin keke sai ya wulakanta abin sai ce ga naira dubu biyu ka karba ki kuma zai karba ya ta murna daga nan abin miliyan biyu aka karba aka baki dubu biyu ai abin da mafi yawa ke wa kauyawa kenan domin waɗansu da yawa daga cikinsu su suke samun wato waɗannan arziki na ƙasa amma ba san kansa ba al'insanu a duk goma jahila saboda dan adam idan bai san abu ba to shi yin abin ne yana ma Allah Allah ya rabu da shi daman ba wanda ya saba baki naira dubu biyu sai idan an zo zaɓe wala Allah lokacin da ake watsa kuɗi shine zai samu dubu biyu to ya samu dutsi wanda yake mai tsada ki bai san kansa ba an ɗauki naira dubu biyu an baki an ji an sayar da abin naira biliyan biyu eh ko da ke anan an zalunce shi Eh? an zalunce ki ta ina shi ma ba wahala eh yi ba kawai ya zo tsallakawa ne sai ya ganki da kyalkyali abin ya ba shi awa ya dauka a yanzu idan mutum ya zo da dabbansa ko ya zo da abinsa daga kauye shi bai san yadda kasuwa take ba kafin ya shiga kasuwa sai ya samu wani dab da cikin kasuwa ko yana shiga kasuwa sai wani ya tare shi domin saboda in ya tare ka hanya akwai matsala eh sa aka ce talakin rikawa waɗannan ko arukban manzo Allah ya hana wannan a kyale mutane su iso kasuwa domin su sayar da farashin kasuwa saboda haka ya zo da abinsa a cikin kasuwa kawai taron sai ka hadu da shi ka ce ka sayar mini ya ce nawa za ka saya sai ka yin wani kudi sai ya ce kawo alhali a cikin wannan yankan wato ka gama yanke shi gaba daya amma sai ya ce maka kawo sai ka dauka ka baki to wallahu yarzuku man yasha'u bi ghairi hisab dalilin da yasa aka ce masu wayo kan su karbi maganar ciniki kenan ku kyale mutane su zo da abubuwansu ku kyale masu saya su je su saya saboda me saboda Allah yana azurta sakin ku da saki in baka sani ba aka zo aka yi wannan kike na ya tafi a fayau abin naira miliyan biyu an baka dubu biyu kana ta munna ka je kayi ake haƙori ka je ma majalisan ku kace mai awara ta kawo ka sai awaran duk bai wuce ɗari biyu ko ɗari uku ba kowa a majalisan ya ci ai a kauye haka ne kana ta munna. to gejin arzikin da Allah ta fara kota ta'ala ya tsara maka kenan wani ya hau doron ka kuma ya ci arziki eh. <laughs> wannan harka wato ta kyafi kasuwanci shi yasa a cikin harkan kasuwanci wani lokaci za ga wani abu kaman ba daidai ne? amma musulunci ya riga ya ba da dama tunda kullum muna fala duk abin ka sayo ki naira dubu ɗaya sai ka zo sai wani ya sayi ki naira dubu biyu ko dubu uku eh, babu zalunci a ciki Allah ne ya azurta ka sai eh, da kamata ya sai ya ta ja sai ya yi ta ja dubu ɗaya ma ya ce ni ba zan saya dubu ɗaya ba ya ce eh, ya ce ɗari shida zan saya eh, kun za akwai kabilan da su zai su yanka abu su ma shi yasa sun zo da su sai a yanka su wani da gaske wai shi yana zo ya maka wayo to ya yi wayo a wani waje shi kenan ko kuma ya zo an ce ana ciniki da shi ya ce ni ba zan shayar haka ba shi kenan sai su zaunar da shi eh aka zaunar da ke sai a kawo masa fanta da biredi sai a sayo masa kosai Allah ya kyauta na'am ya kuruju min huma lu'lu'u wal marjan lalle lu'lu'u da marjan suna fita daga cikin waɗannan koguna kamar yadda aka ambata wa kasaha hadha al-itlaq wal lu'lu'u ma'ruf lo'olo'o a riga an shi yana da tsada a duniya wa amma almarjan amma almarjan faƙila huwa lalo aka ce ‘yan ƙananan lolo waƙila kibaru huwa da yido aka ce su ne manyan waƙila huwa nau'un min aljawahir ahmarun laun yana nan ja musamman matan da daga nan arewa idan sun je Legas yana daga cikin babban abin da suke sayowa a Legas irin waɗannan marjani saboda alakan da ke tsakanin yarbawa da inyamurai to murjani a lokacin yayi yawa a Legas. sai ga mutanenmu matanmu na arewa abinda ake saya musu kenan ranar biki ko ranar suna sai su zo su sa amma duk wanda ka ganta da wannan to ko dai mijinta mai matsayi ne ko ɗanta mai matsayi ne a da sai dai ina ganin kamar murjanin ina ganin wani abu ne mai kama da roba haka ko da yake da ana samun waɗansu duwatsu kamar yadda na gani a kasashen malaysia da indonesia eh, suna samun waɗansu duwatsu za su zo su gyaggyara su abin sha'awa kala daban-daban sai su huhuda su mayar da su abin wuya ko kuma yan kunne wanda kowanne da farashinsa daban amma asali duwatsu ne da ke cikin yaki inda ruwa yake biyowa ruwan zai zo daga wata ƙasa ko daga wani waje mai nisa ko daga kan duwatsu zai zo da waɗannan yan ƙananan ƙananan duwatsu masu kyalkyali sannan kuma in ya zo sai ya bar ya wuce haka yake babbazawa to kuma sun san lokacin da suke zuwa suke ainihin kwasa to duk lokacin da ka je kana zazzagawa akwai kasuwa ta musamman da ake jera waɗannan to a da a lagos ma haka ne wanda matanmu abin na kamar iyayenmu da kakanninmu dun ba zan ce matanmu ba sai dai iyayenmu da kakanninmu su ne waɗanda suka yi ta sayowa mai yi wanda za ka samu wata tsohuwa mai shekara tamanin ko casa'in ko ka samu wani baba kima wanda ya kwana biyu ya yi zaman Legas a ada ya yi zaman waɗansu wurare ba mamaki matarsa a samu tana da wannan eh, kuma bayan duwatsun sai aka zo ana yin waɗansu abubuwa na roba wanda za a gansu su ma suna da kyawa sai dai su marjani ko nau'o'in marjani ba su kai lu'ulu ba amma anan ya faɗa mana akwai sabani saboda su ma larabawa suna ganin wato lu'ulu'u da marjanin kaman abu guda ne wasu kuma suna ganin mabambantan abubuwa ne kamar yadda Allah baraka wa ta'ala ya yi ƙarin bayani ya ce cikin ruwan nan akwai ni'imomi akwai albarkatu masu yawa wa min kullin na lahman fariyan daga cikin kowane kogi kuna iya samun nama wanda yake ɗanye kuma sai aka ba da dama aka ce duk abin da yake rayuwa a cikin ruwa idan an same ki to ko da ba a yanka ki ba inda aka samu mushensa ya halatta ki komai karantinsa komai girmansa shi yasa in za ka iya cin kwaɗe waɗanda suke rayuwa a cikin ruwa shi kenan kana iya cin ba za su cutar da kai ba tunda waɗansu suna ce kwaɗin da suke tudu su ne aka hana a ci namansu amma banda na cikin ruwa sannan kuma ga waɗansu 'yan ƙanana ƙanana karame shi ne ko menene amma an ka bincika sai ka samu hadda waɗansu ƙwari hadda waɗansu ƙananan kunamai na ruwa hadda waɗansu ƙananan ƙadangaru na ruwa duk an kwaso su a cikin wannan amma da yake an ce duk abin da ke cikin ruwa ba sai an yanka ki ba yake nan aka zo aka soya aka sa gishiri da yaji yake nan sai ga mutum yana ta ci yana neman ruwan sanyi domin ya ɗora a kai saboda haka ko da dabban nan dorinar ruwa ce aka same ta kamar yadda sahabbai suka taba samun ambar annabi ya tura wata tawaga domin su je su yi yaƙi ko su yi ainihin leken asiri a waɗansu wurare to da suka je babu abinci yunwa ta kama su har kalan jikinsu ma ya canza sun yi kusa su fita daga cikin hayyacinsu amma kullum suna addu'a Allah tabaraka wa ta'ala ya sama musu mafita to suna zuwa sai suka je bakin ruwa sai suka samu wata dabba shirin su da farko ba su gane ba sai da suka je sai suka gane wata dabba ce da ake kiranta ambar ruwa ya koro ta saboda ta mutu daman dabba idan ta mutu to ruwan kogi yakan koro ta bakin gaci ne shine suka dauki wannan suka ce arziki ne Allah wa ta'ala ya ba su amma fa ban san hukuncin cewa ya halatta a ce ko bai halatta a ce ba suka ce tun da su bakin Allah ne sun samu arzikin Allah suka ce kawai su yi bismillah su ci abinsu kuma a farkon musulunci dama haka ne akwai abubuwa da dama an haranta su ne gradually walansu abubuwa da dama an bayyana halaccin su ne gradually ba lokaci guda ne Allah ta'ala ce abu kaza da kaza da kaza haramun ne ba ba lokaci guda ne Allah ta'ala ce abu kaza da kaza halal ne ba yasa alkur'ani Allah ta'ala ya baza ki bangarori daban-daban wa qur'anan wato alkur'ani wanda muka rarraba shi domin me domin ku karanta ki a natse don ku fahimci dokokinsa a natse saboda haka shi yasa kawai suka diba suka yi ta amfani da shi masu diban mai suna dibawa aka ce sai da aka samu waɗansu suka zauna a ramin idon wannan dabba ne mutum sun kai bakwai To wannan dabban kamar yaya take kenan kuma kashin haƙarƙarinta mutumin da ya fi tsawo a cikinsu sai da ya hau kan raƙumin da ya fi tsawo ya tsaya aka sa kashin hakarkarin ya zo ya wuce ba tare da ya taba kashin hakarkari daga nan zuwa nan ba shi ya sa manya-manyan ruwaye na duniya duk waɗanda suke shiga su sun san da wannan duk akwai kifi shak ɗin da in ya ga kwale-kwale ma kifa shi yake yi kawai Kifa shi yake yi kamar mota ce kawai ta taka kadangare mota ku ka taka kadangare ai kaga ba za ta ji komai ba to haka shark din nan zai zo ya kifa wannan kwale-kwale ko mutane nawa ne saboda ba za su iya da shi ba Allah fa yana da halittu masu yawa ku bar ganin ku mutane kuna nan kuna walwala waɗansu suna iya shegen su yadda su ga dama ku lauka cewa babu abinda ya fi ƙarfin ku a cikin halittun Allah wallahi kun yi kalam duk wanda ma yayi tunanin wannan wawa ne ai kamar yadda kullum muka sha faɗi ne idan Allah ta'ala ya ga dama zai iya turo maka babban abu yanzu ko aljani ya ka halaka da kiya za ka yi ka rabu da kiya zama maka halaka kai sai dai ka mutu da aljani wanda baka kai ma mala'ika ya zo ya yi dilin da kai ba baka kai mala'ika ya yi dilin da kai ba in Allah ya ga dama kuma sai halaka da wani karamin kwaro kana zaune kawai wani mugun sauro lange-lange mai raman keta in ya ga dama sai ya zo kawai ya shiga hancinka ko ya shiga kullinka kafin a kai ka asibiti ya riga ya gama da kai ka tafi ai kaga dan adam babu yadda za a yi ya zo yana taurin kai yana rigima yana gadara yana botsarewa yana ganin kamar ya fi karfin wato ikon Allah alhali wasu ma daga cikin halittun Allah ko da kanana ne wallahi bai fi karfin su ba balle manya saboda haka Allah yana da halittu masu yawa da wanda muka sani da wanda ba mu sani ba waɗannan dai sahabbai zama suka yi sai da suka yi sati biyu waɗanda suke yan faro-faro sai da suka yi kiba saboda sun samu naman kifi ga mai na kifi suka yi ta da suka taki tafiya sai suka ɗibi guzuri suka ce sai sun tafi da wannan sauran naman har birnin madina sun gwada wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda haka sun ci sun ci sun bari sun ɗibi na ɗiba sun bar na bari wannan fa dabba guda ɗaya sahabbai masu yawa shine da suka dawo birnin madina aka gansu sun yi kulkula ai kukan wannan tafiya ta yi kyau kowa mun gaiki sai ke yake yi me ya faru suka ce ai kunji kunji abin da ya faru ya manzon Allah ga ma alama mun zo maka wato mun yi guzuri ga alama sai manzon Allah ya ce a ya ce to ni ma ku san mun zanta ba waye yanka wannan dabba ambar waye yanka ba wanda ya yanka ta waye kake ta Allah ne ya kake ta yasa duk dabban da take cikin ruwa take rayuwa a cikin ruwa to kisan Allah shine yankanta amma dabban da take kan tudu Allah ta'ala ya riga ya yi bayani manzon Allah ya bayyana kisan Allah mushe ne haramun ne yankan ka bisa ka'ida wannan shine halal ina fata an gane to yakhruju huma al lulu wal marjan Allah ta'ala yana fitar da halittu masu yawa daga cikin ruwa wallahu min kullin min al min al-ujadi wal azbi malam yake za a iya samun wato naman ruwa a cikin kowane irin ruwa saboda akwai ruwan da yake gishirin gishiri ko mai zarbe akwai ruwan da yake kuma mai zaki to kowanne ana iya samun nama a ciki walhiliyatu innama hiya min almali duna lazu amma kuma idan ainihin abubuwan ado ne kamar lu'lu kamar marjan kamar ainihin ah, diamond kamar duwatsu masu haske ko masu tsada to waɗannan su ba a samun su sai a ruwan da yake mai gishirin gishiri wala ma kana tikazu hadhihi alhilya ni'ma da yake waɗannan abubuwa duk ni'ima ne ga ɗan adam ala ahli arzi ga waɗanda suke bayan ƙasa imtanna biha alaihim shi yasa a ƙarshe Allah yake fa bi ayyi ala e rabbikuma tukazziban ku mutane da aljanu da wace ni'ima ce daga cikin ni'imomin Allah kuke karyatawa ga shi Allah ya hore muku koguna ga ruwa ya iri daban-daban ga albarkatu ruwa iri daban-daban to me yasa ba za ku gode wa Allah ba me yasa ba za ku bauta masa ke kadai ba ba tare da kun yi shirka da shi ba sai Allah ce me وله الجوار المنشآت في to ga wani karin bayani wata ni'ima ta musamman walahul jawaril munsha'atu a wata kira'a walahul jawaril munshi'atu mafiya yawa a warsh al wanda ya karatu da warsh ya riga ya saba da wannan amma in yazo ya ci karo da har al wato wasalin kisra ne da wasalin fata wannan yana gwada kamar ismul fa'il wancan yana gwada kamar ismul maf'ul eh, wanda yake kusan fasaran su ɗaya ne yani as lati tajri fil bahr lalle Allah ta'ala yana da waɗansu manya manyan halittu na jiragen ruwa waɗanda suke gudana a cikin manya manyan koguna ko kuma ƙanana قال مجاهد ما fa hiya munsha'a wa ma lam yurfa qal'uhu fa laysa bi munsha'a akwai wanda yake da tuta a can sama akwai wanda bai da tuta to ana maganar manya-manya masu tuta ku duba ku gani lokacin da alkur'ani yake sauka yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da wani abu da saukan alkur'ani ko ba ka bane yanzu manya-manyan jiragen da ake samu haddana na yaƙi jiragen ruwan da ake samu hadda na yaƙi da waɗanda suke lodo mai da waɗanda suke ɗebo suminti da waɗanda suke ɗebo farar ƙasa da masu kawo mana tayar waɗanda suke cikin manya-manyan koguna a zamanin annabi akwai su ne babu amma Allah ta wa ta'ala ce wala hul mun sha'awatu. yana da jiragen ruwa saboda wancan lokaci akwai jiragen ruwa irin nasu amma ba ku sani da mutanen makka da mutanen madina su ba su saba da ire-iren waɗannan jiragen ruwa ba ka duba ka gani makka tana kusa da jidda amma waɗansu daga cikinsu ba su taɓa zuwa ma bakin ruwa su je su shiga ba shi yasa wata rana manzon Allah ya mafarkin waɗansu sahabbansa a cikin jirgin ruwa wanda za su je yin jihadi kuma Allah tabaraka ta'ala zai taimake su to lokacin da annabi ya wannan mafarki a gidan wata baiwar Allah ce shine da ya farka yake fada mutu sai matan ta ce ya manzon Allah ka roki Allah ta tabaraka ta'ala ya sanya ni a cikinsu. sai manzon Allah ya ce na miki addu'a ke makina cikinsu kuma a kwana a taki sai ga ta ta fada sun tafi da mijinta jihadi kaji masu tafiya da ma yinsu jihadi yanzu ko in an yi fostin ɗinku karatu ma ba ku tafiya da mata matayenku haka yi idan kana da mata guda biyu ma sai a rinka abinda ake kira da rotation Eh, wannan ta je ta ɗana wannan ta je ta ɗana wannan karan idan aka zo aka tura ka aka mayar da kai kauyen kufilu za ka je ka yi tafsiri to sai ka ɗauki amarya eh, lokacin da aka tura ka kafin malaki kuma sai ka ɗauki uwar gida don eh, aka je aka tura karan da aka tura ka ningi kuma sai ka debe su duka don ningawa sai a hankali Eh Allah ya kiryar da su Allah ya kiryar da mu gaba daya saboda haka wannan baiwar Allah Allah tabaraka wa ta'ala sai ya taimake ta ita ma sai ta fada cikin waɗannan masu jihadi bayin Allah na musamman to a zamanin annabi akwai jirage sai dai jiragen nan mafiya yawa wato in an kwatanta da ne yanzu za a ga wato akwai bambanci mai yawa tunda ko mu lokal jiragenmu da suke na ruwa a kanan inda suke da ruwa da yawa za a ga jirgi kwale-kwale wanda yake mutumin ƙauye ki ya kera wannan ya sassake wannan kwale-kwale amma tana ɗaukan mota mota kuma da kaya shi ne wala huljawarin munsha'atu fil bahari kal alami amma da aka ce kal alami kamar manya-manyan duwatsu waɗanda suka ƙetare suka nausa sararin samaniya to kun ga wannan ana nufin manya-manyan jirage na ruwa musamman ma a zamanin nan Tunda da wancan lokaci babu su tuta kawai suke sawa za ga tutan nan abin da yake kada ko kuma tuta ne ko menene maimakon a rinka tura ruwa da hannu to shine sai a sa wannan tuta domin iska ta rinka kadawa a tsakani yana tura jirgin to amma yanzu za ga jirgin ruwa ne amma yana da hawa-hawa ya kai goma yadda ake gidan sama hawa goma haka jirgin ruwa ake yi hawa goma kuma kowane hawa da abin da yake dauka ai kaman jirgin sama ne jirgin sama da kake gani akwai jirgin da aka fitar da kaya daga cikinsa wallahi tsorata za ka yi don idan an gwada maka kayan aka ce ka zo ka shiga zaka ka ce kai wannan jirgin su mutowa zai yi amma zai hau kyam ya yawo a sararin samaniya kyam ku sauka lafiya kayan da za a fitar daga cikin jirgin jirgin saman ba za ka gani ba jirgin kasa yana da wannan to ganaki ki za mu ce yana hawa kan doron kasa amma jirgin ruwa kaya mai nauyi a sanya ki a cikin jirgin ruwa kamar siminti ton ton ton iri daban-daban ko shinkafa ko gishiri ko shuga ko kuma yadudduka ko kwantena wanda yake da masu nauyi da marasa nauyi amma duk da haka ba zai nutse a cikin wannan ruwa ba wannan aini ima ce kuma duk tarkacen da yake ciki abubuwan da kuke amfani da su ne na yau da kullum to ubangijin da ya muku wannan me yasa ba za ku gode masa ba yasa karke ce fa bi ayi ala ya rabbi rabbikuma kaziba da wace ni'ima ce daga cikin ni'imomin ubangijinku kuke karyatawa yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya hore muku waɗannan manya-manyan jirage kal'ala kamar duwatsu kaljibali fi kibariha kamar manyan duwatsu a doron ƙasa wa ma fiha min almatajiri wal da abin da ke kunshe da su na harkokin kasuwanci da abubuwa na sana'o'i almanqula min quturin ila quturin wanda ake daukowa daga wata ƙasa zuwa wata ƙasa wa iklimin ila iklimin daga wata nahiya zuwa wata nahiya bayanin da suka yi ma suka ce duk wani abu mai nauyi akan ka dauko a jirgin sama gara a dauko maka jirgin ruwa dun ya fi arha shi yasa wani lokaci yake samun bambanci na farakin kaya musamman kayayyakin da ake shigo mana da kasashen waje ake shigo mana da su akwai wanda yake zuwa ta ruwa akwai wanda yake zuwa ta sama akwai wanda yake zuwa ta smuggling ta hanyar da ba a yadda da ita ba ke na kamar yadda su suke fari tunda dama ana bin kwale-kwale ne to shi yasa in aka zo za ga iri ɗaya ne amma za ga farashin su da bambanci saboda harajin da za a ɗora da kuma biyan kuɗin da za a yi na dakon wannan abin da yadda ya zo wanda suna cewa abin da ya zo ta cikin ruwa ma ya fi arha kuma kun ga wanda ya zo ta cikin ruwa ya fi hatsari domin saboda idan ya nufe wato to za a yi hasara mai yawa kwanakin baya akwai wani jirgi na wata kasa da ya makale a kasan misira a ainihin West canal nasu wanda yake sun yi bayani sun ce a kowace rana suna hasaran wajen biliyan nawa ne kamfanin ma sun faɗi hasaran da suke yi saboda ana kai kayayyaki wa mutane ana dawowa da su a bangarori daban-daban na duniya to me yasa ba za a gode wa Allah ba bisa waɗannan ni'imomin da Allah ya yi mana mai ma fihi salahul linna wanda yake abubuwan jin daɗi ne na mutane fi jalbi ma juna ilai ana kawo musu abin da suke bukata min sa'iri anwa'il bada'i na ainihin abubuwan tarkate ko haja iri daban-daban shine kaman commodity eh, wali hada qala saboda da aka riga yake fa bi ayi ala rabbikuma tukazziban wai da wace ni'ima ce daga cikin ni'imomin ubangijin ku ya ku mutane da aljanu kuke karyatawa saboda haka ku shiga taitayin ku ku shiga hankalin ku sai Allah yake me kullu man alayha fan wa yabqa wa rabbika dhul jalali to waɗannan ayoyi su kuma suna mana kakedi ne ko kuma gargadi ne ga su ayoyin ba su da yawa amma kuma akwai magana mai nauyi wanda take da nauyi ko take da muhimmanci a cikinsu abinda Allah ta'ala ya ce kullum man alaiha duk wanda yake kanta duniya ko sama ko ƙasa ko cikin duniya alaiha a kanta fiha a cikinta ai kaman da turanci ne a ce on da in a ce in the town on the town in the town on the town sun ce akwai inda ake amfani da waɗannan amma kusan za a ga ma'anonin su ɗaya ne tunda yan aka ce in the town yana cikin garin on the town yana cikin garin tun ba zai hau garin ya zauna ba ko ka taba gani wanda ya hau gari ya zauna to ko yana fada nema a can gidan sama na fada ai ba za a ce ya hau garin ya zauna ba saboda haka shine in the town da on the town saboda haka alaiha wa fiha ala duniya wa fi duniya ko ko al ardi wa fil ardi yana saman kasa ko yana cikin kasa ko kuma duniya ake nufi domin idan an yi maganar duniya hala sama da kasa kenan gaba daya to da aka ce kullu mana alaiha fa wannan malamai suka ce kullun kulliya ne duk wanda yake cikin ta duniya to mai karewa ne ko akwai abin da ba zai kare ba babu abin da ba zai kare ba shine wa yabqa wajhu rabbika wato fiskan ubangijinka shine mai wanzuwa zuljalali wal ikram amma komai zai kare to ga kiri yana tafiya a hankali a hankali masu mutuwa suna mutuwa masu lalacewa suna lalacewa waɗansu kuma suna farfadowa bi mana waɗansu suna tasowa waɗansu suna tsirowa to amma ran da aka zo aka yi hurin kaho gaba ɗaya to fa kullu man alaiha fa wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram a ikan mala'ikan da ya hurin ƙaho za a ce kai ma ka kwanta dama Allah ki kaɗai za a bari ya ce mulkul yau lillahi alwahidil qahhar saboda babu wanda zai ba da amsa sai Allah ki kaɗai to amma daga lokacin da aka yi hulin kaho har ya zuwa lokacin da za a yi takin duniya a tayar da ainihin halittu waɗanda za a yi musu hisabi to waɗansu malamai sun yi nazari kamar yadda imamu suyuti ya tattara an ce akwai waɗansu halittu da su ba za su lalace ba gaba daya wato ba za su mutu ba sai dai kuma hayyacin da suke ciki ba za su iya tabuka komai ba ne yake samaniyatun hukumul baqa'i ya ummuha min al-khalqi wal baquna fi hadhihi adam fi hadhihi adam ko fi hayyihi al-adam huwa al-arshu wal kursiyyu narun wa jannatun wa arwahun wa ajibun wa arwahun kazallahu wal qalam wadannan sune guda takwas lokacin da aka yi hurin kaho komai zai lalace amma ban da alarkin ubangiji wa ya arshen rabbi ka yau ma'izin saukahun samaniya waɗanda suke ɗaukan al'arkin ubangiji mala'iku ranar takin alkiyama to lokacin da aka yi hurin kaho alarkin ubangiji ba zai lalace ba yana nan amma komai sai ya lalace tun da yadda ayoyi ma suka faɗa irin izar sama un shakkat ko izar sama un fatarat da sauransu izar shamsu kowirat ai ana nufin rikita duniya za a yi shi yasa komi kwarewanka da komi wayan kwallo sai ka rikice tun da ko ka ne ko gininka ne yana ɓanɓarowa fita za ka yi a guje ka taba gani wanda yake ganin ɗakinsa zai rushe ko gidansa zai rushe ya tsaya zai yi kokari ya ceci matarsa ko ɗansa amma in yaga zai ritsa da su gaba ɗaya zai ce to da a yi biyu babu to gara a yi ɗaya fita zai yi basu kuma ko gobara ce ta taki mace za ta ɗauki ɗanta yin ta ga ba zai yi ba hakura za ta yi tana ji tana gani ɗanta ko ƴarta za ta kone a cikin gobara kai ma kana ji kana gani matarka ko ɗanka ko ƴarka ko mahaifinka ko mahaifiyanka kana ji kana gani saboda haka komai lalacewa zai amma banda al'arshin ubangiji wal kursi sai kursiyin ubangiji wannan kima alkur'ani ya ambace shi ba ana ce ayatul kursi ba saboda akwai aya akan wannan shine huwal arshu wal kursiyyu narun wa jannatun aqida ta ahlus sunna wal jamaa Allah tabaaraka wa ta'ala ya halitti wuta tana nan kuma Allah ya halice aljanna tana nan saboda haka ko an yi tashin duniya su ba za su lalace ba sai dai an daga sama da kasa duka tunda Allah ta'ala zai nade sama kuma Allah ta'ala zai kwake gaza zai nade kasa gaba ɗaya za a daga su amma wuta tana nan aljanna tana nan sannan wa ajibun da wani ɗan ƙanƙanin abu a kwankwason kowane ɗan adam wannan ana kiransa ajibu zana daga gare shi aka tsora ka halitta kuma duk gaba ɗaya idan mutum aka sanya ki a cikin kabari zai lalace amma wannan abin ba zai lalace ba don kasa ba za ta ci ba saboda haka ba zai lalace ba kuma wa min huyu rakka ranar tashin alkiyama daga wannan ajibu zanabi wanda ko da ka sa microscope ba za ka iya ganinsa ba Allah ta baraka ta'ala ya riga ya halici wannan tuntunin gwargwadon abin da ka haɗe gwargwadon yayan da za ka haifa ƙwarai da gaske saboda haka yin ka gama haihuwa to gwargwadon abin da ka haɗe ne ka haifa nun babu yadda za a yi a samu kari Allah ya riga ya ƙaddara ki wa kana ƙadaran makadura saboda haka ajiru zanar yana daga cikin waɗanda yake ba sa lalacewa su ba sa mutuwa Allah ta'ala ya riga ya aje su amma ba su iya tabuka wani abu tunda idan ka gansu ba za ka iya gane wannan akiru ne wannan yakubu ne wannan adamu ne wannan sadiq ne wannan kaza ne ba za ka iya ganewa ba sai idan Allah ta'ala ya mayar da halittan kowa ya taki to sannan za ka gane wannan wane ne wannan wane ne wa arwahun sai rayuka rayuka waɗanda Allah ya sanya su a cikin gangan jiki na mutane da aljanu mazansu da matansu kuma suna nan suna ajiye a cikin gidan aljanna waɗanda suke gidan wuta suna cikin gidan wuta kuma ko da an zo an yi ƙarau to ba za su gare ba amma kaga ake wannan gangan jiki naka hoto ne kawai Eh, don kaci kaci yi nauyi a makara to in ka je lahira kai za ka yi bayani da wanda bai nauyi ba duk kusan ɗaya ne in kai kayi nauyi da haramu za ka yi bayani wanda bai yi eh, nauyi ba ya zama ɗan ferret kaga shi zai samu sauki wajen hisabi domin waɗansu za su ce su wai bari su ci abinci domin a ɗauki makaransu da nauyi ba wannan ba riba ba ne a ɗauki ayyukanka da nauyi mala'iku su ɗauki ayyukanka kyawawa da nauyi wannan ita ce mafita amma ba ka cika koshi ba shi ne wa’arwahun to a ƙarƙashin waɗannan wa’arwahun shi ne ake cewa akwai mala'iku akwai waɗansu mala'iku da Allah Ta tabaraka wa ta'ala ba zai karar da su ba ma ba za su iya tabuka komai ba shine wa ajibun wa arwahum kazal lawhu haka ma lauhin ubangiji lauhul mahfuz sannan alkalam nun wal qalami wa ma yasurun to waɗannan abubuwa guda takwas kamar yadda imamu suyuti rahimahullahu ta'ala ya jero su a cikin waɗannan ya to suna daga cikin waɗanda ubangiji ya kaddara su din nan ba za su lalace ba kwata kwata amma komi zai lalace sai dai kuma walansu masu sharhi sun yi karin bayani sun ce akwai hurul ain su ne yan matan gidan aljanna waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ainihin halitte su na musamman a ƙarƙashin wannan akwai yara 'yan ƙanana waɗanda ake kiran su wildanun mukhalladuna yara 'yan ƙanana a cikin gidan aljanna wanda in ka gansu su dama aljannan aka halitte su ciwon aljanna ne ya za gansu bulbul abin sha'awa eh. amma ka gana ya za ga yaran jiyariya ne da ina ne su ne bulbul kana taba mutum kamar da jini amma in ka taba ya ka ga wawa ne amma suna aljanna za ka samu su masu hankali ne masu natsuwa Allah Ta baraka wa ta'ala ya halice su domin ya inganta rayuwan masu zama a cikin gidan aljanna to kaga wannan an samu kari kenan ba su tsaya akan takwas ba za a iya kai su tara ma ko goma waɗannan kuma kowane bangare akwai nassin da ya tabbatar da haka ba wai tunani ne zalla ko kuma ganin ya dace ne ko ina ganin kaza ne a'a wato da ilimi ne aka tabbatar da wannan saboda haka ya kamata kai dan adam ka tsorata duk mulkinka duk karfinka duk ainihin bunƙasanka duk lafiyanka kullu man alaiha fa duk abin da yake bayan ƙasa sai ya lalace wannan bakin karfe da kake gani wani lokaci za ka yi ƙoƙari ka karya bakin karfe ka gagara karya ki don haka zo takin duniya yadda ka san ruwa haka zai zamo narkewa zai yi daman karfin waye bakin karfe Allah waye dalma Allah waye farin karfe duk Allah ne ya yasa zai lalace ba ya wajhu rabbika dhul jalali wal ikram abinda zai wanzu shine fiskan ubangijinka ma abocin girma da ainihin karama yukbiru ta'ala ubangiji ta'ala yana ba mu labari anna jami'an ahlil ard lalle waɗanda suke bayan ƙasa gaba ɗaya sai sabuna za su tafi wa yamutuna ajma'un gaba ɗaya za su mutu wa kazalika ahlus samawat haka ma waɗanda suke cikin sammai illa man sha Allah sai wanda Allah ya ga dama kawai wala yabqa ahadun siwa wajhihi al-karim babu abin da zai wanzu zai rage a duniya sai Allah ta'ala ke kadai fa ina rabba ta'ala lalle ubangiji madaukaki wa taqaddasa wanda yake ya tsarkaka la ya Allah baya mutuwa bal huwa al-hayyu alladhi la yamutu abada Allah ta'ala kine rayayye wanda baya mutuwa har abada Ya yasa yanzu ka rike wani ko madogara ko wani ubangida ko kuma madafa ko kuma abin da za ka amince wanda a koyaushe yana tare da kai to ka rike Allah amma an ka rike wani dan adam to fa wata rana za a zo a ce ki baya nan to ran da baya nan shikenan kaga kai ma baka nan an gama da kai kenan amma in ka rike Allah shikenan wata tawakkal alal hanyar ladhi la yamutu ubangiji ta ala ce ka dogara ga Allah wanda yake rayayye ne baya mutuwa na'am bal huwa al ya mutu abada qala qatada imamu ya ce an ba'ana bima khalaqa Allah ya bamu labarin abin da ya halitta a cikin samai da kasai da duniya gaba daya kuma an ba'a sannan ya bamu labari anna ka kullahu fanin duk abin da ya halitta a cikin ƙasa a duniyan nan mai karewa ne abin da kake gani kana jin mamaki kana jin mamaki kana ganin yadda aka yi shi to wata rana za ka neme shi karasa ko da yake mu na zamanin yanzu muna ganin ayoyi iri daban-daban ka dubin da ake girgizan kasa za a yi girgizan kasa ka ga dutsen da ba a tsammani zai tsage sai ya tsage mutane su shiga ciki bayan kasan kuma ta daidaita sai dutsen ya haɗe za ka ga matsagansa amma ya haɗe waɗansu mutane da suke kan duwatsu to balle wanda suke bayan kafa za a yi gini hawa ɗari ana ɗan girgizan kasa kalan sai ga ya kakkare wanda ya ji rodi kenan domin saboda duk wanda yake zuwa kasan saudiya tun da inda muka fi tafiya kenan ke sa muka fi buga misali da saudiya tun da mutanenmu suna zuwa suna ganin abubuwan da yake gudana da irin gine-ginen da ke wajen idan za a yi gini mai tsawo a saudiya za ga ana tone rami sai an yi wani gini kamar masallacin nan wani ma ya fi masallacin nan sai an tone rami shi yasa suke kewaye shi suna yin kashedi mutum ba ya zuwa kusa da wajen saboda kun san rami in kaje idan ba natsuwa kake da shi ba hajijiya zai iya daukan ka eh, hajijiya za ta iya daukan ka in ta dauke ka za ta wurga ka cikin ramin kuma halaka za ka yi don kafin ka je kasa za ka mutu su da na'ura suke shiga suke fita idan da za ka leƙa ka hau wani gidan sama za ka iya lekowa wallahi in ka ga ramin da ake tonewa kafin a dora gidan sama sai ka ji hajijiya ta kama ka bayan waɗansu watanni ko shekaru in ka koma sai ka je ka ga wani shirgegen gini ne amma sai ga motoci suna shiga ƙasa sai a ce maka wajen fakin ne ko kuma ƙasa sai a ce maka ofisoshi ne tunda ko masallacin makka akwai gidan ƙasa akwai masallaci a ƙasa mutanen da suke ƙasashe masu sanyi ko idan masallaci ya cika ya batse sai su bule ƙasa amma kai ɗan najeriya da wuta yake tangal-tangal in ka kukura ka shiga wajen ka yi awoyi masu yawa to sai ka nemi maganin mura saboda ai babu iska ta ainihin duniya babu ta inda iskan duniya za ta shiga dole iskan na na'ura ne shi ya yasa ake sa central air condition ta ko'ina amma saboda cikan mutane wani lokaci za ka ji wannan ac din kamar ma yana raguwa to amma kai da baka saba ba zai maka illa sa ba kowa ne yake shiga ba amma waɗanda suke kasashe mai tsananin sanyi za ga su kuma inda suka fi so kenan wannan cikin ɗakin kaba ne fa kai kana ƙarƙashin ƙasa amma saman ka hawan masallaci ne kamar guda uku ko hudu karkashin kasa aka rarike aka yi wannan masallaci a wajen masallacin kaba akwai wannan masallacin madina ainihin shi kasan masallacin ne kawai ba rarike ba saboda mai saboda gari rayin rikewa za a iya diskan kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina jin shi yasa haraba wannan haraban da kake gani na masallacin Madina to kasan sa wajen fakin ne da wajen alwala da wajen wanka kuma abin da zai baka mamaki akwai hawa na ɗaya ko sauka na ɗaya da sauka na biyu da sauka na uku to in takin duniya ya same ka sauka na uku kana jin kafin ka fito a filin alkiyama ai ga ba a daɗe amma wani lokaci ba za ka iya ganewa ba ba za ka iya ganewa ba saboda haka ayoyin Allah da halittunsa suna da yawa kuma Allah tabaraka wa ta'ala ce duk waɗannan abubuwa masu karewa ne wa fi du'a il masur akwai wani addu'a ko wata addu'a da aka samu ta musamman wanda mutum zai ce ya hayyu ya qayyumu ya hayyu ya qayyumu ya badi as-samawati wal ard ya zal jalali wal ikram la ilaha illa anta bi rahmatika astaghithu aslih lana sha'nana kullahu wa la taqilna ila anfusina tarfata 'ayn wa la ila ahadin min khalqika me yasa ya kawo mana wannan saboda Allah rayayye ne mai iko akan dukkan komai sai dai kuma an duba za mu ga kamar an haɗa ɓangarori daban-daban ne ya hayyu ya kayyum wani ya tashi addu'a zaka je na ce ya hayyu ya kayyum ya hayyu ya kayyum walan suka ce lakanin da Allah ya bada waɗansu kenan wani in ya addu'a da ya hayyu ya kayyum nan da nan Allah yake karba wani kuma ya zal jalali wal ikram idan yayi addu'a da wannan Allah tabaraka ta'ala yana karba wani kuma la ilaha illa an la ilaha illa an sai ga idan yayi addu'a Allah tabaraka ta'ala zai karba wani kuma ya badi as-samawati wal ard ya badi as-samawati wal ard ya ya bari a samawati wal ard wannan kawai idan yayi sai kaga Allah tabaraka ta'ala ya karba kaga waɗannan kamar shimfila ne ya hayyo ya kai rayayye kai kadai ya kayyomo ya kai tsayayye mai iko mai cikakken iko kai kadai ya bari a samawati wal ard ya wanda ya kirkiri sammai da kasai da abin da ke cikin ya zal jalal ya ma'abucin girma da karanci ya Allah la ilaha illa an babu abin bauta da gaskiya sai kai kadai bi rahmatika nastagir muna neman gudumawa da rahamanka ya Allah asli lana sha'nana kulla wato ka gyara mana sha'anin mu gaba daya haka ce duk mutumin da abu ya rikice masa ya rasa yadda zai yi to yana daga cikin addu'an da ya kamata ya ringa yi kenan kamar da al'amari zuwa ga Allah akwai kuma Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza kaita sahla wannan ma idan al'amari ya rikice maka abinda zaka yi ta yi kenan ko in ka shiga wani wato sulkukuki ka gagara fita ka kasa gaba, ka kasa yamma ka kasa motsawa sai ka jiro la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin to inda gaske kake sai Allah tabaraka wa ta'ala ya kubutar da kai saboda haka wala takilna ila anfusina tarfatayn ya Allah karka bar mu da dabaran mu domin idan an barka da dabaran ka ko kai waye ko kai farfesa ne ko ke karanka dari da wani abu ne idan an barka da dabaran ka wala ba za ka yi komai ba dole sai ka nemi taimakon Allah wala ila ahadin min kalke ya Allah karka dora abincinmu a hannun wani ya Allah karka dora mu a hannun wani ko walwalan mu a hannun wani ko jin mu a hannun wani yanzu kuna ji idan da wato inda Najeriya an samu dama an samu cikakken dama kun san numfakin nan da muke jada sai mun biya ko kuma in zaka shaka to sai dai ka shaka kalan amma za a ce duk jan numfashin da yi sai ka biya amma kaga komai an sa masa ba amma numfashi an sa masa ba ba su isa ba saboda haka ya Allah da kai ne muka dogara kada ka jingina mu zuwa ga kowa ya Allah kai mana rahama ba hadhihi al ka qawli wato wannan aya ta dace da faɗin Allah ta'ala kullu shay'in halikun illa wajha kowane abu zai halaka amma banda Allah mu riga mun yi karin bayani a can baya saboda haka wannan girmama Allah ne yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya to fa bi ayi ala ya rabbikuma tukaziban wai ya ku mutane da aljanu da wace ni'ima ce daga cikin ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa Da Allah tabaraka wa ta'ala ya turo ku duniya ya ce ku yi walwala to amma fa ku sani akwai karewa saboda hakan kun yi biyayya za ku samu sauki in kun yi taurin kai ma to za ku sha wahala inna rabbaka labil mirsad domin ubangijin ka yana nan a madakata abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته